anda zuwa na gajiya salu yaya kuke lafiya kalau mutanen gida lafiya kalau ya kowa da kowa lafiya kalau wallahi alhamdulillah mun same ku lafiya kowa lafiya kalau to alhamdulillah yawa na gode to ba komai bari na shiga na fito sai yanzu mu zauna mai hira ko shike da sai ka zo na eh, gode Allah ka kai mu wannan matsayi <laughs> السلام عليكم Sanda zuwa. Yawa. Yanzu ka zo? Zuwan kenan yanzu nan. Sanda zuwa. Tawakaltu, tawakaltu. Ya Allah, ya Allah. Ya na ga gidan ba kowa sai ke kaɗai. Baba ya tafi birni siyo abu. Sanda da dawowa zo na. Baba dai da wannan magana na shi na zuwa birni. raka maka ba wannan ya ka gama duka na gama gaba daya alhamdulillah yanzu na ƙara komai saura na jira aikin allah ya so ya yadda <laughs> ya yi to albishir boro an kawo su ake da. to alhamdulillah amma ke kuma abin da nake so da ke a yanzu ki ci gaba da rike darajar kanki har allah ya kawo lokacin da ki kasance a ɗakin mijinki kuma ina son gaya miki ya zame miki dole a yanzu ki dakatar da dukkan wani saurayi mai zuwa wajen ki na san kina mai farin ciki a yanzu saboda baba ya baki abin da ki take muradi amma fa ki sani baba ya miki haka ne saboda baya son ganin bacin ranki saboda haka dan Allah sai a ko <laughs> to in dafa maka abinci a'a mai girki kuma yanzu karfe kusan hudu da wani abu ai gwanda a jira hada da na dare ko <laughs> you. Salihu ya zama dole kai haƙuri da san da kake mu. Dan a halin yanzu mahaifi na karɓi sadaki. Ya kuma hana ni saurari kowane saurayi a cikin garin nan. kaltu zuciyata ba za ta iya haƙuri rabuwa da kewa. Kawo sadaki ba shi bane aure. Inda za ki mun uzuri ki bar ni in dinga zuwa wajenki ko zuciyata ta samu sanyi a wurinki <laughs> lallai iska na wahalar da mai kayan kara kai a tunanin ka ruwa zai zama ka cibi ne wallahi ka yi kuskuren tunani iyakacinsa gwiwanka bari na gaya maka dokan da mahaifina ya kafa min kenan ya zama dole na kasance mai biyayya a gare shi aikin banza tokaltu tokaltu yanzu saboda allah mu'allim irin wannan dokan da ka sake kafa a cikin gidanmu kana ganin ya kamata ni fa a tunanina kamar ba san aure na kake yi ba ni kaɗai ce kawai allah ya jarabce ni da sanka tawakaltu na sani ina son ki fiye da yadda kike son kanki amma ya zama dole a garin na kafa miki doka da ka'ida don na gana aure ki tawakaltu kin san muna son juna ina ganin kawai idan ba za ku iya bin dokokin da na kafa muku ba ina gwanda na tafi na mutu da sanki kawai a zuciya kullum kullum idanuna suna ta zubar da kwallo tawakalciya ya zanyi rayuwa ta shiga kunci Pape. Kai wani science? Na Mbappe. Shi ne ka tashi ka shigo min cikin gida? Wallahi na duba ka ne a waje ban ganka ba shine na ce bari zo dan karfata ban nan saboda ina so in dan abin nan ne. Ina cikin gidan na ina shakatawa da ni da iyali na. Ka tashi ka shigo min cikin gida? Pape baka gane ni bane. to bari in gaya ma daga yau sai yau in ka zo kofar gida in baka ganni ba kar ka sake shigo min cikin gida ko dan kun ganna sai da taba ca aka da kai gidan na gidan banza ne haka bane fafe wannan abun fa da yaran fasiya fa kuma ba ya kyauta kake kuma ni ina baka kuɗi ne kana ba to in kuɗin in kuɗin ka ne ai taba ta wace kuma ni wannan abu da kake gani ban sha ba ba na iya bacci ne ka gane dan haka kawai ka daure ka ban wannan abin samu na kwata kanin wajen na daina sayar maka da taba in dai ka zo kofar gida sai ka shigo min cikin gida zan sayar ma da taba na daina sayar maka har abada haka bane ba sai kawai ka ban wannan abin samu na fita yanzu za ka fitar min daga gida ne ko sai ranka ya ɓaci ban wannan abin ka hana ni yau ne ka ɗauki alhaji wai wai fita daga gidan na alright ba wani abu giyar kafa kamar mota ta zubar da kai dan dia mesti yana irin wannan sana'a kowa sai ya haushi da wulakanci ta shiga kwancin tawakaltu tawakaltu tawakaltu. Baba ba cewa yayi. Shi baya so ka zama waliyina. kuma har kana so ka zama waliyina sai dai ya tura a karba miji sadaki shi. Tabbas kuwa, a sha ko aure tsakaninki da mu'allin ba zai yi ba. Dan me zai kifa mana dokoki? Ta yau daban, na gobe daban, to wallahi ni ina guje miki wulakanci da tozarta za ki samu a gidansa ne saboda haka ki gaya masa ya turo wakilansa su karɓi sadakinsa sa <laughs> ya aka yi alewa tawakkalti <laughs> kenan ki je akwai naira goma a ɗaki kina ji sai ki sayi na biyar ki da biyar ki ajiye abu kin ji ko maza je ki ɗauka <laughs> ya aka yi mai gida kake dariya hawa Allah ya hore muke shan mangoro. haka ne mai gida kowa ka san da ra'ayinsa ni kuma Allah ya hore mini cin goro <laughs> wato hawa ina zo faɗa miki wata magana da da wuya miji ya gaya wa matatar haka haka ne kan mai gida amma ke dole zan gaya miki saboda soyayyar da take tsakaninmu da ke idan muna hira da abokaina wai har tsokana ta ake wai ni na zama las kofur wato mai mata ɗaya kenan <laughs> mai gida kana dai ziga ni ne kawai ai ba maganar ziga ai hawa ba zan taɓa zuwa in je in auro miki kishiya in kawo miki cikin gidan nan da za ta ɓata miki rai ba ba ni ba ne <laughs> haka ne kam wato malam Hmm. kaga yarinyar nan tawakkaltu eh. idan tana son abu ina ganewa sai kaga tana shafa kan hancinta ta ina kike gane ake shiru ka gani tawakkaltu za ki sha mangwaran ne tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu shi kuma wannan ɗan zafin ran shamsu za ka sha mangwaron ne kai ma zo ka karɓa ina ka gani <laughs> kin san mata don haka aka ce da su a zaman gida su ne suke kallon yara duk abin da suke yi haka ne yanzu ita ko za ta ɗau hannunta ta ɗora a ka ban san abin da take nufi ba a ni kan na sani ke dai wannan yarinya ta shiga ranki to za ya sai hakuri in ka haifa ba ka haifa halinsa ba daga yau kake sake mun abin da kike mun kina ko duk abin da na muke kika siya Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Baba. Baba. Baba. Mama. Mama. Mama. Mama. Mama. Hawa? Hawa? Hawa? Hawa? Hawa? Jikin ne ya zafi haka? Sannu? Hawa? Hawa? Kudu Mun shaitanin rajim. bismillahi rahmanu na sani dai ban taɓa mata maka da gangan ba sai dai cikin kuskure haka amma jikin nan na ya matsa damuwa ta tawakkaltu tawakkaltu ta fi damuna gara shamsu shi namiji ne malam karke rike min tawakkalta amana malam karke rike min tawakkalta amana malam hawa ciwo ba shi ne mutuwa ba kar ki kawo mutuwa yanzu a gare ki zafin ciwo ne hawa zan riƙe miki tawakkal amana har bayan raina da bayan ranta yi haƙuri ana tawakkaltu sannu tawakkaltu malam malam tawakkaltu la ilaha illallah muhammadu rasulullahi rasulullah ya hawa hawa hawa hawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hawa la ilaha illallah tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu tawakkaltu hawa ba zan samu irin ki ba kuma ba zan samu irin ki ba kuma a duniya soyayya ta kare kuma Hawa kin rufa mun asiri zai wuya a samu mai rufa mun asiri kamar ki hawa Allah ji kan ki hau Allah kanki Allah ya amfana abin da kika bari tawakkaltu tawakkaltu baba tabbas abin da yayanki gaya miki haka ne kuma yana nema miki yanci ne idan ki darda amma na sani kina mutukar son mu'allim to ki faɗa masa na amince da dukkan dokokin da ya kafa mini me kuma ike bukata yanzu dai ni a shirye nake da in yi biyayya akan waɗannan dokoki in har zai aure ki to ki gaya masa kar ya zurfafa bincike da bin kwakwafi kin ga yayin ki har yayi fushi ya fita idanuna suna hade zubar da kwalla tawakalci ya ya zanyi rayuwa ta shiga kunci shamsuddin amma lafiya ginya ka dauko eh, ginya na dauko ko ka sha a ah, na wato baba akwai magana ne da dama nake so mi babu bai kamata a ce mutumin da zai zo gidanmu neman arziki a ce kuma shi ke kafa mana dokoki da ka'idodi ba babu sai ka ce muna neman kai da tokaltu babu to wallahi ni babu abin da nake guje mata sai wulaƙancin da da kan iya biyo baya bayan ya aure ta shamsun kenan kada wannan abin ya ɗaga maka hankali ka gane mu'allim yaro ne ni dai buri na kasance da shi da ita masu cikin farin ciki babu ai tabbas in dai haka zai faru ai an gudu ne ba a tsira ba muddin aka ce mu'allin ya auri tawakaltu kan iya fuskantar wulakanci da tozarta a gidansa shamsu yaran nan suna son juna kamata yi mai musu fatan alheri mu'allin wannan ai rashin hankali ne baka da tunani mutumin da zai ɗau yan ɗan shi baka ka rika jin da ya da ƙa'idodi wanda shi bai jin da ya maka ba ba na tsammanin a wurin tawakkalci zai kasance ya hakuri dan Allah na ga ranki ya ɓaci amma dole ne a gare ni kafa masa ka'ida da dokoki don tsara mutuncin kaina dole ne a gare shi ya yarda a ɗaura auren nan a masallaci kuma ba shi zai zama na ba haba umma ki duba tsoho kamar wannan ba shi da sana'a sai sai da tabarwi da wani abu wai kodin wa iyazu billahi wannan rayuwa da me ta yi kama tawakkaltu